22 ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1435 wanda kuma yake daidai da 22 ga watan biyu miladiya ta 2014 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى wanda kuma wannan shine darasinmu na ɗari da takwas idan ba a amince ba mun kwana ne akan hadisin Uqba ibn Amir Uqba ibn Amir al-Juhani ta'ala anhu wanda za mu sake karanta shi domin mu gama matsalolin da ya kunsa sannan mu je ga hadisin abu juhaifa radiyallahu ta'ala anhu bismillah madan sani a'udhu billahi sabila alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمستقيم نعم an uqba ibn amir radiyallahu anhu qala an karbo daga uqba ibn amir Allah yadda da shi yace uhdiya ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama farruju haririn an yi wa annabi sallallahu alaihi wa kyauta ta wata riga babbar riga ta alharir falabisahu ya sanya wannan rigar fasalla fihi yayi sallah da ita thumma sarafa fa naza'ahu naza'an shadidan da ya gama sai ya cire wannan rigar cirewa mai wato da ƙarfi kalkare hilahu yana mai nuna kyamarsa ko mai nuna ƙinsa ga wannan riga wa ƙala layan bagi haza ne ya ce wannan bai dace ga masu tsoron Allah ba muna magana akan matsala mun yi magana akan mas'ala ta farko ita ce mas'alar bayan tarjamar shi waye Uqba ibn Amir mun yi magana akan sa tufafi na alharir sa tufafi na alharir mai hukuncin sa kuma yaushe ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya mu yi magana akan qabulul hadiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban kyauta wanda ita ce mas'alar farko da muka tattauna akan ta annabi ana bashi kyauta yana karba amma baya karbar sadaka mun faɗi wanda ya bashi wannan kyautar wani ne ana kiran shi okaidir kuma wanda ya bashi kyautar ba musulmi bane wanda yake nuna cewa ko wanda ba musulmi ba idan ya maka kyauta ba laifi don ka karba a nan a wannan hadisi za mu ga yana cewa fala bisahu. annabi ya sa wannan rigar da aka bashi ta alharir fasalla lafihi ya yi sallah da ita wanda mun ce wannan ya faru kafin kafin a haramta sanya tufafin alharir daga baya musulunci ya haramta wa maza su sa tufafi na alhariri amma an halatta wa mata su sa wannan annabi yana cewa la yalbas inna ma yalbasuhu man la khalaqa lahu fil akhirah mai sanya tufafin alharir shine wanda ba shi da rabo a lahira man labisahu fid dunya lam yalbashu fil janna wanda duk ya sa shi a duniya to aljanna ba zai sa ba ko da ya shiga aljanna za zai zama ya ya haramta wa kansa wannan jin dadin amma waɗanda suke mata ne su wannan an halatta musu su yi amfani da shi to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa yayi sallah jibril ya zo kamar yadda ya zo cikin wasu ruwayoyi da muka karanta cewa jibril ya zo ce kamar ruwayar jabir da take cin sayo muslim cewa fana hani anhu jibril jibril ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina amfani da taguwa ta alharir to kaga ya nuna kenan a lokacin da ya sa taguwar ba a haramta masa ba bayan ya salla a ciki kuma jibril ya zo ya gaya masa cewa an haramta wa namiji amfani da alhariri sai ya cire da ƙarfi ya cire wannan rigar daga jikinsa a kalkare hilahu wato yana mai nuna ƙinsa da wannan taguwar har ma ya ce layan bagi haza lil muttaqina wannan bai dace bai dace ga masu tsoron Allah ba ce wanda yayi layan bagi haza lil muttaqina ko kuma cirewar da yayi da karfi fizge rigar da yayi daga jikinsa da karfi wanda yana nuna yana nuna haramci wato ba abu ne mai sauki ba shi yasa wannan gaggawar da yayi wajen cire rigar da kuma yadda ya cire ta da karfi daga jikinsa wannan duk yana nuna cewa abun haramun ne domin al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam dabi'arsa yana bin abu a hankali cikin nutsuwa baya baya gaggawa amma gaggawa da ya wajen cire rigar sai ya ƙara faɗakar mu da mu cewa haramta masa akai a daidai lokacin sannan kuma ya ƙara da cewa layan bagi hazalil muttaqin wannan bai dace ga masu tsoron Allah ba abul abbas al-qurtubi a cikin littafin sa al-mufhim yake cewa al-muttaqin ana nufin al-mu'minin wato bai dace ga mu'minai ba domin su ne waɗanda suke jin tsoron Allah kuma suke jin suke bin dokokinsu saboda imanin su da suka yi da shi suke masa da'a ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa haka domin ya zaburar da masu sauraron sa sauran mu'minai su ma su kwatanta yin wannan kuma su fahimci cewa abin yana da girma sosai wato kamar a ce wanda ba tsoron Allah shi ne wanda yake sassauci wajen wannan lamari amma duk mai tsoron Allah to ba zai yadda ya sa wannan rigar ba alhalin Allah ya haramta masa ya ce 'Layan bage ha zalil muttaqina ma'ana ghairul muttaqina sune waɗanda suke sawa kaga mutum in ya ji haka to zai yi gaggawa in har yana so ya zama ya shiga cikin sahun masu tsoron Allah to zai gaggawa ya ga ya dabbaka wannan wasu malaman sun ɗauki almuttaqin ana akan taqwal kufur ba taqwal kufur ake nufi ba ana nufin at-taqwa zahirin sa ana nufin mutlaqu taqwa duk tsoron Allah tsoron Allah min al-ma'asi ba wai tunda sa tufafin al alhariri ba kafirci bane bare a ce wanda ba kafirai ba sune suke sa'a ana nufin waɗanda suke masu saban Allah sune za su yi wannan amma wanda ba saban Allah ko yake gujewa saban Allah to zai yi kokari ya kauce ma wannan wanda yana nuna haramcin maza su sanya al alhariri mata fa ba za su shiga cikin nan ba a ka'ida ta larabci ko musamman ma a khitab na shari'a maganganu da alkur'ani ya zo da su da hadisai idan aka yi magana ko da lafazin namiji aka faɗa mata suna shiga cewa ke musalata wa atus zakat o ma'ar raki'in duk mata sun shiga nan to amma idan aka samu wani dalili can na musamman wani dalili na daga waje na sunna ko daga alkur'ani wanda yake nuna cewa mata ba su shiga cikin wannan maganar ba to sai a cire su to tunda an samu wasu dalilai da suke nuna cewa an halatta wa mata su yi amfani da alharir ya nuna cewa to wannan almuttaqin ana nufin maza zalla mata ba su shiga ba saboda an samu da ba a samu wani dalilin da yake halatta wa mata sa alharir ba to da su ma sai mu ce sun shiga ciki domin asali idan aka ce almuttaqun su ma matan sun shiga kamar yadda Allah ta'ala ya ce hudan lil muttaqin game da alqur'ani la raiba fi hudan lil muttaqin kaga anan ba wai maza kawai ake nufi ba har mata to amma tun da anan an samu wani dalili na musamman da yake nuna halaccin sa alharir ga mace sai ya nuna cewa almuttaqun ana ana nufin ar-rijal ar-rijalul muttaqun mazaje masu tsoron Allah a wannan shine maganar jumhurun malamai min as-salaf wal khalaf cewa mata ya halatta su sa maza su ne bai halatta ba akwai magana da ake rawaitowa daga wasu wanda alqadi iyaz ya kawo ta amma dai magana ce shaza ba a izina da ita cewa halal ne maza su sa da mata su sa ko kuma akwai wata magana da ake jingina a zubair ibn abdullahi ibn zubair ibn al'awam wanda yake cewa haramun ne duka kowa ma ya sa da maza da mata din amma dai da karshe kamar da imamu nau yake cewa an samu ijima'i malamai duka sun yi ijma'i akan cewa alharir haramun ne ga maza amma halal ne ga mata to yara ƙanana fa su sun shiga cikin almuttaqun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanbaghi hadha lilmuttaqin yara maza an san cewa laisu min ahli taklif su ba a dora musu takalifi ba ba a kallafa musu kaza haram bane ko kaza halal ne saboda yaro ba zai kai wannan mataki ba sai lokacin da ya kai munzulin balaga sannan ne alƙalami yake hawa kansa na rubuta lada ko rubuta alhaki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufe alƙalamu an salas ya ce wa anis sabiyya hatta yahtalim so kaga yaro bai shiga ba to tunda bai shiga ba kaga ba za a wasafta shi da muttaqi almuttaquna ba ko gairul muttaqina ka tare yara ka ce haula isyanu muttaquna wannan masu tsoron a wannan ba ba a sifanta yaro da wannan ko ka ce waɗannan ba sa tsoron Allah <laughs> wannan so saboda haka wasu suka ce su ba za su shiga cikin haramcin ba saboda haka ya halatta in ji wasu malamai ya halatta a sa musu alharir ko a yi musu kwalliya ma hadda zahab sai azhab haramun ne namiji ya sa ya amfani da shi ya sa shi a matsayin abin ado to amma in yaro ne karami fa wasu daga cikin malaman shafi'iyya suka ce ya juzu ya halatta a sa wa yaro a musamman a ranar idi a ranar idi wasu suka ce in ba a ranar idi ba ne to haramun ne wasu suka ce a duba sinnin tamyiz in yaro ya yi wayo ya kai munzalin wayo daga shekara bakwai abin da ya sama to ka a sa masa in kuma karami ne bai kai haka ba to a sa masa a wajen malaman malikiya suna da kauli guda uku cewa yaro za a sa masa ko ba za a sa masa ba wasu ce haramun ne wasu ce halatta wasu ce makaruhi ne amma dai yawancinsu suna takaitawa akan karhanci suna cewa idan shi yaron babu babu takalifi a kansa ai iyayensa su suna da takalifi a kansu saboda haka su sai su kula da wannan dokar kuma akan so a taso da yaro akan abin da zai zama masa kamar tarbiya kai ya taso yana ganin kamar abin halal ne har ya girma kuma ya ci gaba shi da sawa tun da ya saba sawa tun yana karami to wasu suna duba wannan wannan janibin saboda haka suke cewa a daina sawa yaro a wajen imam ahmad ruwaya biyu ce amma ruwaya da tafi inganci a gurinsa shine haramci ko da yaro ne karami ai iyayensa su ba su an kallafa musu su su kula da shari'a saboda haka su sai su sa masa to amma dai dangane da yara ba kamar manya ba kaka sa ga wasu matsalar sawa yaro alhariri akwai sabani na malamai da yawa suna ganin halaccin haka ko kuma su ce makaruhi ne dai amma ba su haramtawa kaɗan ne daga ciki suke haramtawa kamar ruwayar da aka samu daga imamu ahmad akwai kuma ruwayar da yake halattawa saboda ka matsalar dangane da yara ba ta kai kamar manya ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yanbaghi hadha wannan kalmar haza din yana nufin sawar da yayi ko ku a alharir din yake nufi kalmar haza ismul ishara ne yana komawa kan sawar wato sa tufafin alhariri bai dace ga masu tsoron Allah ba ko ku a alhariri bai dace ga masu tsoron Allah ba akwai bambanci akwai abin da zai biyo baya in ka ce sawar kaga abin da ba sawa ba ba tufatantarwa ba zai iya zama halal kenan A anan yana magana in ka ce layan bagi haza yana nufin al-istimal amfani da shi wajen sawa allus to kenan za a iya shimfidawa to zai iya yin kafin na alharir ya rika zama a kai ko a kan abin hawansa zai iya sawa in an ce sawar ake nufi kawai haza din yana koma in kuma ka ce ana nufin alharir din kaga in ka ce alharir din kaga ya kunshi komai ma ya kunshi sawa ya kunsa shimfidawa duka ya shiga to nan ne nan ne wasu malamai suka nan ne malamai suka samu sabani shin wanda ya kunshi har shimfidawar ya halatta namiji ya shimfida alharir ya rika zama a kai ko in yana da abin hawa ko doki ko ko raƙumi ya yi sirdi da shi ko abin da ɗin motarsa ya shimfida alharir a cikin kujerar mota sai rika hawa ko bai halatta ba to wasu malamai suka ce ko da mun ce sawar ake nufi shi ma ita ma shimfiɗa libas ce domin komai libasin sabi hasabihi akwai hadisi na anas da yake cewa faƙumtu ila hasirin lana kadis wadda min tuli malubisa kaga kalmar lubisa anan ana nufin shimfidawa anas ya ce sai na je na dauki wata sai na je na dauko wata mu wacce ta yi baƙiƙirin saboda daɗewa ana shimfiɗa amma ya yi amfani da kalmar labisa libas saboda ka koda ka ce haza ɗin ana nufin sawa to ita ma ita ma shimfiɗa libas ce a larabci da haka jumhurin malamai jumhurin malamai mafi yawancin malamai sun tafi akan haramci cewa ba za a yi amfani da shi wajen shimfiɗa ba ga namiji ga namiji waɗanda suka saba a nan su ne a hanafiya amma galibin duka malamai sun abin nan sun haramta ce tun da aka ce kada, kada namiji ya amfani da shi wajen sutura to kada ya amfani da shi wajen shimfiɗa ma waɗanda suka saba su ne a hanaf da kuma wani malami daga cikin malaman malikiya ibnu habib abdulmalik ibnu habib to amma duk duk wannan sabani idan aka samu nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo to duk ya yanke wani sabani kuma akwai hadisi a cikin sahih bukhari hadisin huzaifa ibn al-yaman hadisin huzaifa ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu wanda yake cewa nahanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا ممزي سترى da alhariri ko dibaji dibaji alhariri ne mai kauri ya ce annabi ya hana mu yi sutura da wannan sai ya ce wa an jilisa alaihi kuma annabi ya hana mu rika zama a kai kaga nassi ya zo karara saboda haka yanzu ba maganar haza kawai ake ba haza tana koma ne ga sutura ko tana koma ga amfani ne gaba daya a ga nassi ya zo cikin sayyid bukhari tabbatacce saboda haka za mu iya cewa haramun ne ga namiji ya sanya shi a matsayin sutura hakanan haramun ne ya yi amfani da shi a matsayin shimfiɗa amma ga matafa fa ya halatta an halatta musu sawa min babu aula a halatta musu shimfiɗawa don abinda aka halatta ka yi sutura da shi ka fita ka yi kwalliya da shi kuma a ce don ka shimfiɗa ka yi laifi sauraka su mata suna iya shimfiɗa sauraka in matarka ta shimfiɗa a gida to in ka zo kanka zauna kai na ta ne ita kadai saukinta dai kawai ba a mashin fadar da shi anan sai matsala ta gaba ita ce idan ya zama na taguwa din ko rigar ba alharir ba ne zalla amma an sirka shi da alharir auduga ce ko suf ne amma an sirka ta da alharir to za a iya amfani da ita ga namiji ko ba za a amfani da ita ga namiji ba to anan nan ma malamai sun yi magana kan wannan wasu suka ce abinda za a lura shine al zuhur abinda ya fi bayyana idan alharirin fi bayyana to haramun ne namiji ya amfani da ita idan kuma audigar ce fi bayyana ba alharirin ba to ya halatta ko da an sirka in ya zama na alharirin bai bayyana ba audigar da take jikin sitirar ko suf din da yake jikin sitirar yarin jayi ko kattanin da yake jikin sitirar yarin jayi shi alharid din to namiji ma zai iya amfani da shi wasu suka ce a yawa za a duba a duba yawa idan alharid din ne ya fi yawa to haramun ne namiji ya amfani da shi idan kuma abinda ba alharir din ba shi yafi yawa to ya halatta me bambancin magana farko da ta biyu da bayyana da yawa akwai bambanci ko babu yawa saboda haka ce bayyana kaga in koda bai da yawa amma shine a sama to ba za a amfani da shi ba namiji ba zai amfani da shi ba amma in a ciki yake a ɓoye yake zai amfani da shi amma aka ce yawa to koda daga ciki yake ba a ganin sa amma dai ya fi yawa dan zai yiwu a shafi da shi ya zama na kuma shi ya fi yawa a jikin a jikin tufafin kaga bai bayyana ba amma kuma yana da yawa a jikin tufafin shi ya fi audugar yawa to sai suka ce haramun ne to idan suka daidaita fa in ana maganar yawa ba bayyana ba in ana maganar yawa in suka daidaita fa to suka ce in suka daidaita janibin halacci sai irin jayi ba janibin haramci ba to akwai waɗanda aka yi wa akwai inda aka yi togaciya ana iya amfani da alharir idan mutum ya kasance yana gurin da yake da sanyi kuma ba shi da sirra zai sa sai alharir zai zauna ya mutu ko zai sa alharir din ya sa alharir din a ce ana sanyi bai da sitira za ta kare shi daga wannan daga wannan sanyin to sai amfani da alharir anan ya halatta ya shiga cikin ashabu darura ya shiga cikin abin nan bamani turra gaira bazin wala adin wala isma alai ya shiga cikin wanda ya shiga matsuwa to in ya shiga matsuwa ad-daruratu tubihul mahzurat duk sanda aka samu matsuwa to tana halatta wa mutum abin da aka haramta masa amma fa a sani ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ana ana amfani da darura gwargwadonta kada mutum saboda ga larura kuma ya zarci aka taba shi ce to ai larura ta sa ya sa a'a in sanyi ya wuce kuma kuma ya samu wasu tufafin to sai ya cire amma ba wai zama za a cikin larura ko da yaushe ba hakanan idan yana da wata rashin lafiya akwai akwai kazuwa ko ƙwarƙwata da take damun wasu ba abin da ke magance musu wannan sai sanya tufafin alharir akwai wanda suna da jikinsu yana yawan kaikayi ko kwarkwata annabi sallallahu alaihi wasallama ya halattawa abdullahi ibn zubair da abdurrahman bin auf sanya alharir lihikkatin kanat bihima saboda jikinsu yana musu kaikayi to sai aka ce to su su saka to wannan shi ma yana daga cikin istisna'i wato togaciya da aka yi ko kuma mutumin da aka wato kawo musu hari na bazata ba shi da abin da zai sa ya fita yaki sai alharir din ko sai dibaj shine alhariri mai kauri sai ya saka to shi ma ya halatta wasu ma daga cikin malamai cikin malaman shafi'iyya suka ce in a yaƙi ne ma ko yana da wata rigar ma zai iya sa alhariri saboda ya yi wa abokan gaba yanga da shi wasu ce jefa musu tsoro to ban san dai da za a ka jefa don ka sa alhariri kuma kuma a ji tsoro ba <laughs> eh. to waɗannan suwar ɗin wato a waɗannan yanayin ya halatta ya amfani da alhariri wannan shine ƙarshen matsalolin da suke cikin wani hadisi sai kuma hadisin na gaba hadisin Abu Juhaifa bismillah ma babu salati fi thawb al-ahmar Abi Juhaifa radiyallahu ta'ala anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم أنكر أودك أبو جحيفة رضي الله عنه يجي ناغا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أتكين ونتنتي جاه من أدم نفاته wa ra'aytu bilalan akhadha wudu'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai naga bilal ya dauko ruwan alwalar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ra'aytu an-nasa yabtadiruna zalika alwudu sai naga kuma mutane suna wasosan wannan ruwan faman asaba minhu shay'an tamassaha bihi wanda ya dace ya samu wani abu daga wannan ruwan sai ya shashafe jikinsa da shi wa man lam yusib minhu shay'an wanda kuma bai samu komai daga wannan ruwan ba akhadha min balali yadi sahibihi sai ya shafi danshin hannun dan uwansa thumma ra'aytu bilalan akhadha anazatan farakazaha sannan sai naga bilal ya dauko wata sanda ya kafa ta wa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin wasu kaya jajaye mushammiran ya ɗage tufafin ya ɗage ƙorinsa ya buɗe ƙorinsa salla ila zati bin nasi raka'atayn ya sallaci raka'a biyu da mutane yana mai sutura da wannan da wannan sandar wa ra'aytu an-nasa wad na yamurruna da yaday al'anaza sai ga mutane da dabbobi suna ta wucewa gaban wannan sandar Wani hadisi imamul bukhari ya fitar da shi game da kuka gani a wannan kitabus sala a babus salati fi thawbil ahmar sallah a cikin tufafin da suke jajaye haka nan abu haka nan muslim da abu da tirmizi da nasa'i da Ibn maja wato ashabul kutub sitta gaba ɗaya sun fitar da wannan hadisi hadisin na abu juhaifa ne abu juhaifa abu juhaifatu suwa'i al-kufi mutumin kufa ne sunan shi wahab ibnu abdullah sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin sigarus sahaba wato kananan sahabbai a shekaru kanana a shekaru ba a daraja ba babu wani karamin sahabi a daraja mun ce kananan sahabbai ma'ana a shekaru ana masa lakabi da wahabul khairi wahabul khairi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati yana wato sa'annin ah, abdullahi dan abbas ne dubu dubu bai wuce shekara 15 ba sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin sayyidina ali ya ba shi mukamin wato shugaban 'yan sanda na, na gundumarsa wato dpo kenan ko to an ce shi da yake tsayuwa a ƙarƙashin mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam in ali yana sama yana hudu ba in ali yana hudu ba shine yake tsayawa a ƙarƙashin mimbari na annabi sallallahu alaihi wasallama an yi sabani akan shekarar da ya rasu wacce shekara ce ya rasu amma kamar yadda imamu zahabi yake faɗa mafi inganci cikin maganganun malamai na shekarar rasuwarsa shine ya rasu shekara hijira tana saba'in da hudu. shekarar hijira tana saba'in da hudu. wasu sun ce ya rayu har zuwa bayan shekara tamanin. to amma dai al'asahu mafi ingancin magana shine ya rayu har zuwa shekara ta saba'in da hudu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama hadisinsa yana da cikin al-kutubus sitta gaba daya shi da ya ruwaito wannan hadisin yake cewa ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa fi kubbatin hamra min adam a zaune a cikin wani tanti jan tanti na fata wato tanti ne na fata kuma ja sannan ya ga bilal ya kawo ya dauko ruwan alwalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage mutane su karka waso su na wannan ruwan wanda ya samu ya shafa a jikinsa wanda bai samu ya taba danshin hannun dan uwansa ya shafa a jikinsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama aka sanya abin nan bilal ya kafa wannan sandar annabi ya fito yayi wa mutane sallah yayi sitira da wannan sandar yayi wa mutane sallah sallar da yayi kamar da yazo cikin sayo muslim sallah azhar ce a sayo muslim ya sarraha yake cewa salla fa salla raka'ataini eh, kaga a halin tafiya ne fa zuhra raka'ataini yamurru baina yadayhi al wal kalbu da mutane da jaki da kare duk suna wucewa ta gaban wannan sandar a nisa'i ya murru min wara'iha alkalbu wal mar'atu wal himaru da mace da kare da mace da jaki duk suna wucewa ta gaban wannan sandar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sitira da ita ya fito mushammiran mushammiran shine ya dage tufansa wato ya dage zaninsa kwarjallansa da ya daura har ma ana ganin ƙorinsa shi yasa ruwayar muslim yake cewa ka anni anzuru ila bayadi saqaihi ana sai yake cewa ka anni anzuru abu juhaifa yake cewa ka anni anzuru ila bayadi saqaihi kaga ya nuna mushammiran ana nufin ya dage kwaurinsa binan kwarjallansa har ma ana ganin farin kwaurinsa imam bukhari ya kawo wannan a cikin babin assalatu fi saubil ahmar sallah a rigar da take ja tufafin da suke jajaye to menene hukuncin sa tufafi jajaye tunda in har dade ne da jajaye da farare da baƙaƙe da koraye me yasa za a ware jajaye da magana ba za mu ga an yi maganar as-salatu fi thawb akhdar ba ko fi thawb azraq ko fi thawb al amma an ce hukuncin sallah a cikin jajayen kaya kaga ashe akwai magana wanda ta sa har aka ware tunda aka yi magana harir sai aka yi magana jajayen tufafi to akwai maganganu da yawa na magabata dangane da sa jajayen tufafi sun halatta ko ba su halatta ba ibnu hajar a cikin fatul bari ya yi kokari ya dunkule maganganun ya mai da su kauli guda bakwai kauli bakwai a ƙarshen maganar sama su take nuna kamar ma zai iya zama takwas akwai wanda suka ce ya halatta mutlaƙan wato halal ne mutum ya sa jajayen kaya wannan daga cikin magabata don dama wannan sabanin an same shi ne cikin magabata idan mutum ya duba cikin littafin al-musannaf na ibnu abi shaiba ya kawo maganganu na magabata inda ya jingina ma wasu marar khasafi saubil aswad saubil ahmar ya kawo waɗanda suka ganin babu komai akwai ruksa akwai daga ali ibn abi talib talha ibn ubaidillah abdullahi bin ja'far ibn abi talib albara ibn azib da sahabbai da dama waɗanda suna ganin babu komai a cikin tabi'ai akwai sa'id ibn musayyib ya kawo daga ibrahim an-nakhai al-kufi daga abu qilaba da abu wa'il salabata ibn shaqiq da wasu daga cikin cikin tabi'ai wanda suna ganin babu komai sau da akwai wanda su suna ganin ba wata matsala don mutum ya sa kaya jajaye akwai kuma waɗanda suke ganin bai halatta ba gaba ɗaya kowane irin jama bai halatta ba kowane suke ga kowane jama ya halatta kowane suke ga kowane jama bai halatta ba ah, suna hujja da hadisin abdullahi ibn Amur, abdullahi ibn Amur ibn al-as wanda yana cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ganshi yana yana sanye da thawbaini mu'asfaraini al-mu'asfar ne tufar da aka rina ta da wani sinadari ja al-usfur sinadari ne ja wanda ake tire abin rina tufafi da sai su yi ja akwai wanda suke kuskuren fassara mu'asfarai ne sai su ce ah, yalo shuɗaye ko to wani kuskure ne ba wancan al'asfar ne bil hamza wannan mu'asfar ne bil ain akwai bambanci wannan mu'asfar asali al'usfur din sinadari ne da ake rini da shi amma shi in aka rina tufa da shi ja take yi ba ba ba yellow take zama ba yellow take zama ba ba shudiya take zama ba ah, tana yin ja ne to abdullahi ibn amr ibn al yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganni sanye da wasu tufafi jajaye guda biyu sai ya ce da ni inna hadha ko inna hadhihi min thiyab kuffari fala talbasha wannan tufafin kafirai ne kada ka sa a wata ruwaya cikin sayo muslim ko wajen sayo muslim bana iya tunawa yake cewa ummuka amaratka bihadha mahaifiyarka ce ta sa maka ta ce ka sa waɗannan jajayen kayan sai ce ya aksil huma. sai ce bal huma. ya rasulullahi je in wanke ma'ana in je in wanke wannan rinin ya dawo wata kalar annabi ce a ka je ka koda suka ce gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da kaya da aka tira su da jan sinadari suka yi ja annabi ya ce da shi ya cire ba kayan musulmi ba ne har ma ya musa masa ya nuna masa wannan abin ya maje kona shi akwai wani hadisi na abdullahi ibn amr a cikin sunan abi da jami'u tirmidhi yake cewa marra ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun alaihi thawbani ahmarani fasallama alaihi falam yarudda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yana cikin sunan abi dawud da jami'u tirmizi abinda yake cewa wani mutum yana sanye da jajayen tufafi guda biyu ya wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya daga hannu yayi wa annabi sallama assalamu alaikum annabi an samu sa ba amma wannan hadisin yana da rauni hadisi ne da'ifi hadisi ne mai rauni a cikin isnadinsa akwai abu yahya al-qattat saboda haka bai tabbata ba haka wannan ba zai zama hujja ba akwai hadisi a cikin sayo muslim har ila yau hadisin ali ibn abi talib da yake cewa naha sallallahu alaihi wa sallama al-lubsil mu'asfar annabi ya hana a sanya tufafin da aka rina shi da sinadarin da yake ja ne a wata ruwayar ta imamun nisa'i yake cewa al-mufaddam al-mufaddam al-mushba' bil usfur wanda yake jajawur ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a sanya tufafin da suke jajawur kaga an samu wani dan kari ko akwai ja akwai kuma jawur yawa wani hadisi hadisin ali ya zo a hadisin abdullahi dan umar a cikin sunan eh, ibn majah wanda albani a cikin silsila hadisu sahiha ya karfafe shi duk da akwai rauni a isnadin shi hadisin ibnu umar amma ya karfafe shi da hadisin hadisin ali akwai ruwaya da take cikin al-mu'jamul awsat na tabarani hadisin rafi ibnu yazid al-thaqafi yake cewa inna shaytana yuhibbul humra wa iyyakum wal humra wa kullu thawbin dhi shuhrah hadisi ne a cikin al-mu'jamul awsat na tabarani daga rafi ibn yazid al-thaqafi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shaidan yana son jan abu Yace tona to na hane ku da jan abu da dukkan wata tufar da take ta shuhura ce tufa mai jan hankali wanda za ta sa ka zama daban a cikin mutane to shi ba wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne za'ifu jiddan rauninsa ya yi tsanani a cikin salsalarsa akwai wanda ake kira abubakar alhuzali wanda malamai sun yi kwatsa-kwatsa da shi saboda ka hadisinsa hadisinsa ma ka yi kwatsa-kwatsa da shi binna ya kawo shi a cikin littafinsa al-abatil al-jawraqani amma hadisi ne bai inganta ba ya zo mursal al-hasan a cikin mursal na al-hasan al-basri kamar yadda yake cikin musannaf na abdurrazzaq ah, na ibnu abi shayba cewa al-humratu min zinati ash-shaytan wa ash-shaytanu yuhibbu al-humra ba humra fa ta mata ba jan abu wato ja jan launi abun adan shaydan ne kuma shaydan yana son jan launi shi ba nan bai inganta ba akwai wata ruwaya a cikin sunan abi dawud ruwaya a cikin sunan abi dawud cewa wata mace min bani asad daga kabilar banu asad take cewa kuntu yawman inda zainaba ibra'atin da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nasbughu thiyaban laha bi maghra tace wata rana na shiga wajen zainab zainab ah, matar annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin ita ce zainab bintu jahsh sai muka zauna muna rina wasu tufafinta da, da, da wani sinadari kamar taɓo yake taɓo ne ah, amma jani muna mata rini da jan sinadari fa baina nahnu kadhalika tace muna tsakiyar wannan aiki na rina wannan riguna na ta jajaye in tala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi ya leko zai shigo falamma ra da maghra da wannan jan sinadarin jan taban raja'a sai ya koma falamma ra'at zalika zainabu yayin da zainab radiyallahu ta'ala anha ta ga haka sai ta gane cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qad kariha ma fa'alat bai so abin da ta yi ba fa akhadhat fa ghasalat thiyabaha sai ta dauko kayan da take rinawa sai ta tsoma su a ruwa ta wanke su wa warat kullu humr sai da tabbatar da dukkan wani jan launi da yake jikin su thumma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama raja'a bala'a. annabi ya dawo ya leko falam yara shay'an bai ga komai ba bai ga wannan jajajajan ba dakhala sai ya shigo to amma shi ma da'ifi ne wannan bai inganta ba ina gaya muku hadisan da aka yi hujja da su don kada ka fita daga nan kuma wani ya kawo maka shi ka rikici bai gaira cikin sunan abi dawud to daga ciki za ku ga akwai hadisan da suka inganta akwai wanda ba su inganta ba hadisan abdullahi dan umar abdullahi dan amr ya inganta yana cikin sayo muslim hadisin ali ya inganta yana cikin yana cikin shi ma sayo muslim waɗannan duk sun inganta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana su sanya tufafin da suke jajaye da haka aka samu daga cikin sahabbai kamar umar ibn al-khattab kamar yadda imam tabari ya kawo ibn hajar ya dauko a cikin fathul bari cewa umar kana izara ra'a ala rajuli thawban mu'asfaran jazabahu da ga mutum ya sanya tufafin da aka rina shi da usfur wannan sinadarin ja sai ya fizge tufafin daga jikinsa ya jawo shi ya ce da'u hadha lin nisa'i ku bar mata su sa wannan ba da ku bane kenan mata za su iya sawa kenan shi yasa a wancan hadisin yace ummuka sawa an san tufafin su ne shi mace za ta isa ja akwai hadisi na rafi ibn khadij a cikin shi ma sunan abi dawud shi kuma yake cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar <coughs> mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya da muka yi fara'a ala rawahil ala rawahilina aksiyatan fiha khututun fiha khututu ihnin humrun akan sirdinan ababen hawanmu sai ya ga mun shimfiɗa jajayen shimfiɗu wato abinda mun shimfiɗa shimfiɗu waɗanda suke da zanannuka jajaye akwai zane ja a jikinsu faƙala sai ya ce ala ala ara hadhihi alhumra qad ghalabatkum yanzu amfani da wannan jan launin yarin jaye ku nan da nan yace faqumna sira'an fanaza'naha nan da nan muka tashi cikin gaggawa muka yi ta ciccire wannan shimfiɗa hatta na fara ba'adu iblila saboda gaggawar da suka yi har wasu daga cikin raƙuman suka firgita suka bazama suka shiga jeji sai da suka kamo kayansu wannan yana cikin sunan abi dawud wanda shi ma yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu bai yadda su sanya wannan su yi amfani da wannan bato. shi ma hadisin bai inganta ba hadisi ne bai inganta ba wasu malaman suka ce abinda aka hana shine jajawur amma jan da ba jawur ba wato sama-sama to wane ya halatta amma in ya zama jajawur kamar a ata ibn abi rabah da tawus da mujahir su suka gani in ba jajawur bane to babu komai hujjar su shine hadisin da ya gabata al-mufaddam da aka ce al-mufaddam wanda yake jajawar wasu suka ce ya abin nan ya makaruhi ne mutum ya sa ja wanda yake ja ne tsantsa saboda ado ko dan ya zama ya ja hankali ga ya shigo cikin mutane kayan zajajawar ya zama dawu haka duk inda yake ya wuce ana ana kallansa suka ce wannan makaruhi ne amma in a gida zai saka ko wajen aiki yana lebura ne ko makaniki ne yana aikinsa ba komai ya saka ko waɗanda su suna ganin haka kauli na biyar akwai waɗanda suke cewa akwai bambanci tsakanin wanda tun farko sakar abinda aka saka da shi ja ne da kuma wanda sai bayan an saƙa aka rina suka ce in saƙa tun farko ja ne wato saƙar tun farko daman abin da ja saƙa ce to babu komai amma in daga baya aka rina to shine aka hana wannan shine abin da al a cikin littafin sama alimus sunan ya karkata zuwa gare shi wasu kuma suna ganin cewa a'a annabi ya hana mu'asfar ne saboda shi sinadarin shi wannan usfur din da ake rinin da shi ba wai kowane ja ba sai wanda aka yi amfani da shi wannan sinadarin da annabi ya gani shi kadai ne aka haramta amma wanda ba wannan ba sauran dukkan kayan sinadarin da za a amfani da su wannan bai ba matsala akwai waɗanda suke ganin wannan ra'ayin yana da ƙarfi kamar al-mubarak furi al-mubarak furi a cikin littafin sa tuhfatul ahwazi yana ganin wancan hadisi na magara kaga shi ma sinadari ne na rini wancan hadisi na abu dawud amma bai inganta ba kauli na bakwai su ne waɗanda suke ganin wanda aka hana shi ne wanda yake zallaja amma janda ratsi ne wato akwai wata kalar a jiki ja ne amma akwai wata kalar ratsi fari ko baki ko wani kore ko wani abu wanda babu komai suka ce hadisan da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hullatun hamra alhullatul hamra kaya tufafi jajaye kamar yadda ya zo a wannan hadisin ba jajaye ba ne ba ja ne zalla ba suka ce hulla ce kayan sawa ne da ake kawo su daga yaman su kuma a yadda suke ga waɗanda suka san su ba jajaye ba ne zalla ratsin ja ne da su amma akwai wata kalar tare da su to su ne annabi ya sa amma ba ja ya sa zalla ba wannan shi ne ra'ayin ibn al qayyim duk da cewa shaukani a cikin nailal autar ya ja da shi ya nuna shi bai yadda ba ya sa kafa ya shure shi ya tafi akan halaccin sa ja kawai ba ba wata matsala saboda ya ce dawa wacce hadisan da ake magana hadisai ne wanda ba su inganta ba kamar da kuka ji wanda kuma ya inganta yana maganar mu'asfar ne a usfur kuma wani nau'in sinadari ne da ake rini da shi saboda haka wanda ba da wannan sinadarin aka rina ba shi kenan wannan zai halatta a saka kuma annabi ya saka hulla hamra ce to hulla hamra da aka ce jajayen tufafi don me zai zo ya ce masu ratsin wani kala ce a luga dai in an ce hamra babu a babu maganar ratsi in kuma majazi yake nufi to waye ce amfani da majazi ba dalilin da zai sa kai wani amfani da majazi to ya dai ja da magana shi ya tafi akan halaccin halaccin abin tabari shi ya kalli abin ta wata nahiya yake cewa mutum yana iya sa kowane kaya da kowace kala amma ya ce ni dai hankali na ba zai kwanta ba mutum ya sa kayan da suke jajawur in ji tsabari ya ce amma in zai sanya jaɗin a ciki ya ɗora wata babu komai amma ta zama a zahiri ita ake gani ya ce to ni ina ganin wannan yana cewa li kaunihi laysa min libasi ahli muru'ati fi zamanina ce a zamanin mu masu mutunci ba sa sa wannan ba sa irin wannan shigar yace fa inna mura'ati ziyi zamani min almuru'ati kai mura'ati ka lura kai la'akari da kayan sawar zamanin ka yana daga cikin mutunci kula da mutunci malam yakun isman matukar bai zama laifi ba wato ka kula da me al'umma ka take sawa ka sa shine mutuncinka matukar ba laifi bane a nan ne wasu malamai suke cewa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama a libas a sa tufafi shine ka sa tufafin da mutanenka suke sawa ita ce sunna saboda annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo sai ya sa tufafin da mutanensa suke sawa amma in ka ɗauko zani da mayafi ka ɗaura. ka ɗaura zani ka sa mayafi ka fito ka ce ka fito da sunna ka zo masallaci ka zo darasi ka zo majalisi ka zo tafsiri ka zo hadisi amma kai ka ɗaura zani ne ka sa mayafi in an taba ka ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi ma haka yake sunna kai kuma kai yanzu kana so ma ka bude wannan kofar ka bude wannan chapter saboda kaga wannan sunna tana neman ta mutu kuma ta mutu zaka raya to kaga wannan ai bai dace ba ba na ji akwai wanda zai iya wannan kankambar wanda yake dai muna wani zamanin da komai ba ba za ka ce ba zai yi ba wallahi ka kai mamaki ka ji wani ya bude wata daba a gosu kawai ana ta rigima da shi ce an daina sa kayan da annabi ya saka saboda ka rika daura zani yana yaba mayafi yana fitowa wata rana ma in ya daura ya yafi mayafi ya hawa jaki annabi jaki yake hawa to kaga wannan wannan wannan shine shine abinda shi a tsabari yake cewa yana daga cikin mutunci kai mura'atin kayan jama'arka kai mura'atin kayan jama'arka mura'ati zai zaɓi halin zaman malam yakun isman Matuƙar dai ba saban Allah bane in ya zama saban Allah ne to wannan ba za ka yi ba amma in dai ba saban Allah bane to to annabi shi ma ya zo ya samu mutanen sa haka suke dan akwai wasu shekaru a baya da samari a ƙasar Saudiya da sauran wasu kasashen Laraba suka rika yawo ba sa balle ba sa ba sa balle maballan su na na kirji na riga sai su bude maballe su tayawa haka aka taba su ce ai an ga annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi ya fito maballansa a bude saboda haka wata sunna ce suke rayawa An kai ta rigima da su malamai suka yi ta zama da su aka nuna musu a'a annabi ya ya balla maballinsa kasan da zafi da waye zai iya balla maballinsa ko ka fito kana gaggawa kana sauri za ka iya balla maballin baka mai da maballinka ba ko ya lalace ko ba zai lalace ba zai lalace shi kenan daga an sai a ce ka zo da wannan hasalan lahu ittifaqan amma bai kwadaitar ba yace duk mai son lada ya abin nan ya bude da ya faɗa haka to shikenan babu magana ya zama ibada ko ya ce wanda ya balle maballansa bai bude su ba yayi laifi to nan sai zama wata shari'a amma kawai an gan shi ya ko abin nan ba a cewa to wadda ita ce ake kira sunanul ada sunanul ada ita sunanul ada a sunna shine kayi al'adar mutanenka shine sunnar saboda haka kayan da mutanen ka suke sawa matukar ba saban Allah ne ba bai zama laifi ba to ka sa su shine kayi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko to shi abinda tsabari yake cewa yana ganin kada mutum shi dai bai nutsu mutum ya sa kaya jajawur ya ce domin a zamaninsa shi dai yadda ya sani wannan baya daga cikin kaya na ahlul muru'ati to shine ibnu hajar ya ce to wanda zai iya zama kauli na takwas to amma ni dai abinda na fi karkata gare shi maganar ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala cewa in jajaye ne zalla to a barwa mata amma in akwai ratsin wani kala a jikinsu to babu komai wannan shine abinda ni na fi yadda da shi cikin maganganu na malamai amma kamar da kuwa gani matsala ce da daddiya da aka daɗe ana tattauna a kanta akwai bambanci tsakanin matsalar da babu wani sabani na manya a kanta kuma ta ya fito karara to wannan babu daga kafa akwai kuma matsalar da manya can sun yi saɓani a wajen fahimtar ta sannan akwai wasu nusus da suke iya daukan wannan ma'ana suke iya daukan wannan ma'ana to anan ba a rigima dan kada ka ga wani da kayansa jajaye ka bude masa wuta sai ya ja ƙona su kakkai wannan saboda akwai sabani wajen malamai wajen fahimtar tun daga kansa Habbai, kamar da muka faɗa daga cikin sabbai kaga aliyu talha waye waye waye duk suna ganin cewa babu komai to kaga illa iyaka dai ka fi nutsuwa da wani ra'ayi daga cikin ra'ayoyin nan in ka nutsu da shi sai ka kusanci Allah da shi da fatan Allah ta'ala ya baka lada akan wannan mas'ala ta gaba a cikin wani hadisi ita ce mas'alar tabarruki da atharin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mun ga yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rika wasosan suka rika ruwan alwalarsa wanda yake nuna maka cewa halal ne a yi tabarruki da asarin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan matsala ce mai dan fadi saboda ta akwai bayan tabarruki da asarun nabi sallallahu alaihi wasallama ana yi ko ba a yi abubuwan da suke da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa jikinsa gabobin jikinsa ko kuma wasu kayayyakin da ya amfani da su kamar suturarsa lokacin da yake da rai da bayan da ya wafati ana yi ko ba a yi sahabbai sun yi ko ba yi ba tabi'ai sun yi ko ba yi ba sannan sai kuma magana akan to yanzu akwai wani abu da za a ɗauko a ce wannan takalmin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ko hular annabi ce sallallahu alaihi wa sallama ko rigarsa ce ko gashinsa ne ko kuma a'a wani abu ne wanda zai wahala ita ma wannan wani abu ne da ya kamata a yi ishara zuwa gare shi sannan kuma sai kiyasin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran wasu mutane salihai a ce to tunda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi kaki sahabbai sun cafe sun shafe a jikinsu sun wani shehi ma in yi kaki za a kaga wannan wannan wata matsala ce wanda insha Allah a darasin mu na gaba zamu zamu warware su bi iznillahi saboda haka zamu tsaya a nan saboda lokaci sati mai zuwa babu karatu insha Allah kuskuren mu kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh